Zanga-zangan da aka fara cikin lumana sai ta koma tashin hankali bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan sandan da shugabannin 'yan zanga-zangar domin samun maslaha a kan hanyar da 'yan zanga-zangar za su bi zuwa inda za su mika korafinsu. Bayan tattaunawarsu da 'yan sanda sai ɗaya daga cikin jagororin 'yan zanga-zangar wato Bernard Mona ya zo yawa jama'a jawabi. unacceptable for the police to come and tell us otherwise. This afternoon, we have told them that if we will not use the ringway to the Akwaje interchange, to the ministries, we Ba za mu yarda 'yan sanda su gaya mana abu na daban ba. Da ranan nan mun gaya musu cewa idan ba za su bari mu bi ring road zuwa gadar akwaje zuwa ofisoshin ma'aikatu ba ba za mu tafi ko'ina ba. Domin haka ina kira gare ku da ku ci gaba da zaman lumana. Mu masu zaman lafiya ne kuma za mu ci gaba da zaman lafiya kuma muna neman shugabancin da ya fi na Nana Akufo-Addo. Ba da jimawa ba da wannan jawabi sai 'yan sanda da suka kange manyan tagwayen hanyoyin ring road suka fara jefa hayaki mai sa hawaye bayan da 'yan zanga-zangan suka fara jifansu domin su hana su bin hanyar zuwa fadar gwamnati hanyar da kotu ya yanke hukunci kada su bi gaba na kaddamar da zanga-zangar na yi hira da wasu da suka halarci wajen mun zo mu yi demonstration da muka zo kuma mu yi demonstration akwai ru an je court an je parliament an yi komi kowa ya agree an da mu mun kai nan ganga shesko block an yi ba su bar mu je muka je suka kiya dare shesko fara bugawa live bullet suna alba mutane gaba daya so far so ka we sun da sun block we da demonstration na ba eh? na na ku ta ta ba lead demonstration su da sun kwana kas ko ba haka ba yau ga shan mu yi demonstration lai abin da ke faru ba komi ba kan banza muna sai muka ce da mu demonstration yanda gari ke gudana kowa ya gani kowa ya sacrifice ya kawo kanshi amma saboda da gangan ya ce a buga mu da eh, tear gas ana ba da rubber bullet ana kuma zuba mu da tear gas muna nan da ikon Allah shi da kace mu duka fine don yanda gari yayi ba wannan zai ya zaune Allah hukumar 'yan sandan ghana ta tabbatar da amfani da yaƙi mai sa hawaye da kuma ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wani jawabi da ta saki ga manema labarai wanda ke ɗauke da sa hannun daraktar hulɗa da jama'a grace ansa akrofi jawabin ya ƙara da cewa hargitsin ya faru ne a sanadiyar ƙin bin hukuncin da kotu ya yanke cewa masu zanga-zangar a rice ghana su fara jerin gwanonsu daga inda suke zuwa dandalin 'yanci da ke cikin accra amma sai suka ce su za su bi ta hanyar da za ta kai su ga fadar shugaban ƙasa wato jubilee house 'yan sanda goma sha biyu sun ji rauni kuma an kai su asibitin 'yan sanda domin jinya su ma masu fafutukar a rice ghana sun shirya taron manema labarai domin su bayyana korafinsu akan abin da ya faru bernard morden ya ce kufa do to be a violent person, but I didn't think that he would transmit such violence into the police for them to do this. Na sa kufado do mutum ne mai son tashin hankali, amma ban yi tunanin zai kai tashin hankalinsa ga 'yan sanda su yi irin abin da suka yi ba yau. Ya ce daɗin abin shine 'yan sanda ba su da matsala da lokaci da kuma hanyoyin da za mu bi a rana ta biyu, domin haka ba mu tsammanin wata matsala daga gare su. A dai rana ta biyu ta wannan zanga-zangar za su fara ne da karfe goma sha biyu na rana daga filin wasa na Elwak zuwa majalisar dokoki inda za su mika korafinsu idris abdalla bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana